ci gaba da karatunmu na littafin al'adab al-mufarat littafin al'imam al-humam abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mughira bin bardizba al-ju'ufi al-bukhari rahimahullah yau kuma shi ne a darsu samin ashar wato darasinmu na goma sha takwas مناكن آه، حديثنا المغيرة بن شعوبة رضي الله عنه آه، ألوكة ينا قومنا آه، الكوفة جرين الكوفة كما ترتشن جاغورا تشي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ya tura mishi takarda domin ya sanar da shi wani abu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a sakamakon haka al-mughira bin shu'ba radiyallahu an yasa sakataransa ya rubuta wa mu'awiya bin abu a ah, wannan hadisin ne muka ji a lokacin da ya gabata mun ce wannan ah, hadisin yana nuna falala da girma da daraja ta shi mu'awiya bin abu sufiyan radiyallahu ala ta yadda yake damuwa da ya san ne manzan Allah ya faɗa ne manzan Allah ya aiwata sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. wannan manqaba ce min manaqibi ah, sannan ah, za mu ga dukkanin malamai na hadisi ah, sun kafa hujja da shi mu'awiya bin abi sufyan game da kan al-masanid al-jawami'u as-siha as-sunan al-ma'ajim al-ajza التواريخ المشيخات الموطئات المصدركات za mu gani sun yi ruwayar hadisi ta hanyar shi mu'awiya bin abi sufyan radiyallahu anhu kamar yadda kuma aka samu sahabbai daga cikin sahabban annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'arihi wasallam wanda sun yi ruwaya ta hanyarsa sun nemi ya sanar da su abin da ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'arihi wasallam kuma ya sanar da su kamar yadda abul qasim at-tabarani ya ambata a tarzamarsa cikin al-mahujam al-kabir wanda daga cikin su akwai abdullahi bin abbas radiyallahu anhu wanda a lokacin da aka yi waƙa'atu siffin shekara ta 36 zuwa 37 abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma yana bangaren ali bin abi talib radiyallahu anhu to kaga yau wanda zai zo ya soki muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu har ma ce ba sahabi bane ba musulmi bane to kaga wannan abin da yake nunawa gaba waɗannan malaman na addini yayi ne yayi ne ya kuskurantar da su daga ciki kuma haddasa habbai domin sun kafa hujja da wato ainihin shi mu'awi bin abi sufyan sai wani ya zo ce a bai halatta a kafa hujja da shi to kaga yana rushe dukkan waɗancan malamai na addini gaba su al malik tunda akwai hadisansa cikin al su al-hakim abu abdullah tunda akwai hadisansa cikin al-mustadrak na abu abdullah hakim an-nisaburi ko kuma ya iya zantowa su waɗannan malaman sun san cewa muawiya bin abi sufyan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa suka yi ruwayar hadisi ta hanyar daga manzon sallallahu ko kuma ya zanto a sun san ba sahabin manzon Allah ba da suka yi ne suka bi son zuciya suka hayyace al'umma to wannan kaga sai yake lazumta dukkan abin da suka rawaito ba za a yi ba kenan ba za a karba ba to kaga wannan kuma rusa addini to kaga daga nan sai ya gane cewa mas'ala ce ta jahilci da kuma mas'ala ta wato ainihin bata mas'ala ta jahilci da kuma mas'ala ta ainihin bata in mutum ya riga ya bata to ba ni za a yi ka ainihin dawo da shi kan hanya wanda ko da lokacin da ake cikin gwagwarmaya din a waka atu sufin ta shi da tana shekara 37 wani daga cikin masu garaje sai ce mutanen sham sun kafurta amma lokacin mai ammar bin yasir ya ce da shi kamar yadda yake cikin musannaf na abubakar bin abi sheba bi isnadi sahihi da asnan al-kubra ta imam bayhaqi kitabu qitali ahli al-baghi da kuma ainihin kitabu ta'zimi qadr as-salah na ibn nasr al-marwazi da tarihu madinat dimashq na ibn asakir me yace da shi sai sai la taqulu kafara ahli sham kada ku ce mutanen shan sun kafirta ai yan uwanmu ne annabin mu daya alƙiblan mu daya to da haka wannan hadisi yana ƙara tabbatar da cewa mu'awi bin abi sufyan sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wannan shi ya bayi manzo Allah yakan tura a kirawo shi kamar yadda ya faru a hadisin Abdullahi bin abbas wanda yake cikin sahih muslim da musnad al-imami am bin hanbal yace je ka kira mun muawiya bin abi sufyan yaje kuma ya dawo bai manzo Allah labarin cewa muawiya yana cin abinci radiyallahu anhu kaga wannan nuni akan cewa lalle sahabi ne na manzo sallallahu kuma sannan wanda yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafiya lokuta Ah, shi ya sa ma ya zo a ruwaya ta al'imam ah, abu dauda tayalisi cikin musnad nasa bi isnari hassan cewa ablabin abbaza ce manzu Allah ya tura na in kirawo shi li ya tuba lahu domin ya rubuta masa wani abu domin ya rubuta masa wani abu saboda haka sai ya zama na ah, lokacin da ya je kuma shi ma'abin abisufan yana cin abinci don haka ruwaya ba ta wuce cewa ya gaya masa ba shi ibn abbas baki da baki tunda mutum babba ka iya zuwa gidan mutum ka sami wasu eh, inawa ne a ce abinci yake ci ko kuma a ya shiga wanka ko na wani abu kaga wannan bai hukunta cewa shi da shi ka gaya wa da zaka ibn abbas bai ce mu'awai ya ci da ni ba ka je ya gaya manzan allah abinci nake ci shi yasa ko da imam muslim sai kashi a kitabul birri wasila shi yasa a ah, wata ruwa cikin musnad al-imami ah, ahmad bin hanbal da yake ya kawo shi a wurare uku cikin musnad ah, da ibn abbas dai sai ce sai ce ajib nabiyallah ka amsawa annabin allah sallallahu sai ce faƙila innahu ala haja sai aka ce da ni a yana kan bukata ashe shekaga ibn abbas radiyallahu anhu ba wai da muawiya suka yi magana ba ma'ana akwai wani tsakani sannan kuma a cikin hadisin ba a ce muawiya din bai amsa kira manzon Allah din ma'ana da ya gama uzun da aka yi masa bai je ba to haka wannan hadisin shi ma manƙaba ce ga shi muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu shi yasa ibn asakir cikin tarihu eh, madinatul mashq ya kawo shi wannan hadisin cikin hadisan da suke mafiya inganci game da hadisan da suka zo kan bayanin falala ta shi mu'awi bin abi sufyan radiyallahu anhu ah, dan haka al-mughira bin shu'ba ah, yayi masa bayanin abinda ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da manzo Allah yake na addu'a a bayan kowace sallah domin hadisin ya zo a takaice kuma ya zo da faɗi wato ya zo da ambaton manzo Allah a ƙarshen kowace sallah yakan yi addu'a wadda mun ambaci addu'a a satin da ya wuce sannan kuma sai ya ce manzo Allah ya faɗi a wannan magana shi yasa za mu ga wasu malamai sai su kawo shi a kitabu da'awat kamar imamul bukhari ya kawo shi a kitabu da'awat daga cikin wuraren da ya kawo shi cikin sahihul bukhari domin nuni akan cewa shi dan adam musulmi wato yana da wani tsari a rayuwarsa wanda musulunci ya dora shi a kai wannan tsari shine tsari na kula da lokaci da amfani da lokacinsa domin a asara ta lokaci ta fi asarar mai dukiya shi yasa a doktor yusuful karzawi cikin littafinsa alwakatu fi hayatul musulmi yake cewa masu wasa da lokacinsu lokacin ya zanto ya tafi ba su yi wani abin da zai amfani su ba to ya fi ɗaukan su a matsayin masu yin albazaranci sama da masu wasa da kuɗi ya ce domin shi kuɗi yakan iya dawowa an iya baka mai aransa an iya baka kyautarsa ka iya cin gadansa ka iya tsintarsa aka yi kwacensa ba to shi almalu yu'awwat amma alwaqatu la yu'awwat babu wanda zai baka mai aran lokacinsa babu wanda zai baka kyautar lokaci ko ka ci gadon lokaci ko ka kwaci lokaci duk babu wannan to da haka zama na ah, ah, sakaci wajen mutum ya bar lokacinsa karazibi baya yin wani abu da zai amfane shi wanda zai ribace shi a gobe lahira ah, to wannan shine hakikanin mai yin albazaranci ah, yana daga cikin abin da malamai suke faɗa game da hadisin aisha radiyallahu anha ah, wanda yake cikin sunani abi da jami'ar tirmizi da ainihin al'adab al-mufarat na imam bukhari da waninsu ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idan zai fito daga ban daki yakan cewa mai naka ya Allah ka gafarta ni. to daga cikin abin da malamai suke faɗa na abin da ya sabbaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake wannan addu'a in ka koma kamar Adatul Ahwadi fi sharh Tirmidhi na Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah da dai hadisin kitab at-tahara daga cikin abubuwan da ya kawo shine lokacin da mutum ya shiga ban daki ya tsuguna yake bayan gida ko yake fitsari to kaga babatin yin tasbihi ko Bikiri ko wani abin da yake mai kama da haka an hana mutum yin wannan to da haka wannan lokacin da ya tafi ta yadda baka samu kayi wani abu na tasbihi ba na ambaton Allah ya tafi haka kawai wajen biyan bukata to na shi ya bayi in da Allah ya fito ya kan yi ne na naka ya Allah ina neman gafararka ma'ana wannan gibin da na rasa ban yi wani abu na ambatonka ba na tasbihi na tahmidi na tahlili na takbiri to ya Allah ka gafarta ni an gane wanda shi yasa Aisha radiyallahu anha take cewa kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari mu'allaqan ya zo musulan cikin sahih muslim cewa manzo Allah ya kasance ya zakurullah ala kulli ahyani yakan ambaton Allah ga dukkanin lokutansa sallallahu in banda waɗannan halayen da in mutum ya zanto a cikinsu ba zai ambaci Allah ba in a tsaye yake yakan yi in a tafi yake yakan yi in a kwance yake yakan yi shine alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ah, sannan kuma in ma ba a samu an yi zikirin ba to ba za a taba aka ba sai kuma a sa ido game da ayoyin Allah sama a kalle ta a kalli ƙasa a kalli duwatsu a kalli kaza domin wannan ya ƙara wa mutum eh, ƙara ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa da Allah cewa alaji dubi sai ce mai wa ya tafakkaru na fi halƙis samawati wal ard rabbana ma khalaqata hadha babila subhanaka faqina azaban sannan daga ciki kuma ma'ana damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ta yadda shi kansa abincin kafin ya zama abinci ka sa a bakinka an bi wasu hanyoyi zuwa ga ɗauko ƙwaye da za a shuka zuwa ga a shuka ta zuwa ga ayi kaza Allah ya sauko da ruwan sama ya tsirar da wannan kwayar ayi kaza kaza har a kai abin nan a girbe kwayar a zo a yi kaza a gyara ta a ɗauko ruwa a tuko wannan kwayar a inda tukawa ce a nemo kaza a nemo kaza a nemo kaza kafin ya zama abinci ka kai ne bakinka to da ya zama abinci ka kai bakinka ka ci ka koshi kuma Allah ya tace maka abincin da shi zai maka amfani a jiki ya bar maka shi a jikin naka sannan ya fita maka da wanda ba zai maka amfani ba sannan ya baka damar ne ka fitar da shi kuma to wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ni'ima ce to gode wa Allah kan wannan ni'imar bisa gode da ta cancanta to dan adam kashe shi ne to da haka yana daga ciki sai manzo Allah yakan yi ne gufura naka ya Allah ina neman gafararka ma'ana game da kasawa kan gode maka kan mai kan ni'imominka da kai gare mu daga ciki da wannan ni'ima to dina daga ciki to da haka a wannan hadisi za mu ga cewa manzan Allah sallallahu a ƙarshen kowace sallah yakan yi wannan tasbihin yakan yi wannan tahalilin sannan bayan an ambaci batun wannan tahlilin kuma sai aka biyo baya da batun mai cewa kuma manzo Allah ya hana yawan tambaya ya hana tozarta dukiya ya hana sun ce ya ci domin nuni akan cewa wanda ya shagaltu da waɗannan ababe ambaton Allah salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuka na alkhairi to ina yake da lokacin da zai tsaya cewa wane ya ce an ce ba shi da wani lokacin shekaga a samun lokacin cewa wane ya ce sun ce yakan kasance yayin da zanto an yi watsi da waɗannan abubuwa na at-tasbihat at-tahlilat at-tahmidat at-takbirat da sauran abubuwa masu kama da wannan amma mutukar mutum ya shagaltu da wannan to ba shi da lokacin kuma yin wancan to shi yasa ya zama na zamu ga ah, wasu ruwan suka bi a ne a haɗu da juna shi yasa zamu ga Imam Bukhari da ya fitar da shi a kitabu da'awat kuma sai ya kawo shi a kuma mai kitab riqaq ah, abubuwan da suka shafi bangaren gyaran zuciya sannan kuma ya kawo shi a kitabu adab bangaren da ya shafi bayanin koya mutum ladabi na zamantakewa sanin haƙoƙin mutane sanin kaza sanin kaza sanin kaza domin nuni akan cewa in mutum ya riga ya samu tarbiyya to waɗannan ababe ba za ka same shi a ciki ba an gane da kyau da shi yasa da ya ce da shi ga abin da manzo Allah ya kisa islam sannan kuma sai ce manzo Allah ya kasance yakan hana an kasratu su'al yawan tambaya maza Allah yakan hana yawan tambaya ah, yawan tambaya a nan ya kunshi ah, yawan tambaya ta bangaren addini ga abin da ba zai maka amfani ba ga abin da ba zai amfani ka ba ga abin da fitina zai jawo rudani zai jawo matsala zai kawo to irin wannan an hana wanda yana daga ciki a ah, hadisin da ya tabbata ah, cikin littafin sahihi muslim asalin sai na cikin sahihi bukhari manzala ce waɗanda suke kafin ku abin da ya hallakar da su yawan tambayarsu da kuma sassaɓa wasu ga annabawansu su yi tambaya a ba su amsa sannan kuma me sai kuma su saba to irin wannan tambaya ba ta halatta to amma tambaya don neman karuwa don neman fahimta don neman gane abin da baka gane ba to wannan wajibi ne wajibi ne a addini shi yasa Allah ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu a cikin suratul anbiya wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ku yi tambaya ku yi tambaya kuma kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin abbas wanda yake cikin sunani abi daud da hadisin jabi bin abdullah shi ma cikin sunani abi daud sunani bin maja wanda hadisin babu laifi in ka tattara hanyoyinsa gaba da manzala ke cewa kataluhu qatlahumullah ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul iswa'at ai tambaya ita ce warakar jahilci yayin da wani sahabi ya samu rauni a ka kuma a lokacin tsananin sanyi ya nemi cewa akwai rangwame ya yi taimama suka ce a ai kawai ka yi wanka ya yi wanka kuma sai Allah ya kaɓi rayuwarsa da suka dawo sai suka gaya maza su suna maza ana ce ai sun tabga kuskure me yasa ba za su yi tambaya ba ayi warakar jahilci shine tambaya tambaya to wani tambaya don neman karuwa don neman fahimta to abu ne wanda yake waje tun da gashi a cikin hadisin ma gashi mun samu ma'awi bin abi sufyan radiyallahu ya tambayi wa al-mughira bin shuba ya sanar da shi wasu hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Ah, wannan kenan ah, sannan sai a abu na gaba tambaya ta bangaren abin da ake ce masa roƙo tumasanci bara to nan baya halatta cewa an kasratu su'al ya shafi wannan tambayar mutane abin hannunsu wannan baya halatta ah, don haka hadisi ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim manzo Allah yake cewa mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane har sai ya zo rana alkiyama sa babu nama yana kwarangwal ga gona sai ki nuna mai illa ta roƙo kuma ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah yake dukkan wanda yake tambayar mutane dan ya tara ba wai bukata ce ta tirsasa mishi yayi tambayar ba to fa ya sani garwashin wuta yake roƙa gare wushin wuta yake roƙa saboda haka ya tambayi da yawa ko ya tambayi kaɗan wannan ya rage masa shi ya shafa da dai hadisai masu yawa waɗanda suke razanarwa da firgitarwa game da harkar roƙo sai da in ya zama na ababi na larura in larura ta bayu ka roƙa ka tambaya to wannan babu laifi wannan babu laifi kamar yadda me matsayin cin mushe haramun ne amma idan an samu larura ba za ka iya cito haka shi yasa manzo Allah ya gaya wa kabisa kamar yadda hadisi yake cikin sahih muslim cewa roƙo baya halatta sai ga mutane uku to a nan roƙo ke halatta in ka duba kuma za ga ɓangaren larura ne mutum ya shiga wani yanayi wanda bayan da zai to amma babu laifi zai iya tambaya ko kuma wani mutum ne ya samu kare da arziki ya fada cikin matsala makusantansa ta fuskar makota wanda suke anguwa daya ko kaza daga sun gano halin da yake ciki to babu laifin su je su yi roƙo domin magance masa wannan matsala ne. da mutumin da ya ɗauki nauyin wani wani ne bashi ya masa yawa a kai ce shi ya ɗauki nauyin zai biya shi babu laifi zai iya zuwa yi roƙo to waɗannan ɓangarori guda uku manzala ce su kaɗai ne suke halatta saboda haka in babu larura roƙo ainihin ah, haramun ne baya halatta na daman a asali abinda addini ya gina a kansa shine taimaka taimakawa juna tallafawa gajiyayyu wannan shine asali da saboda haka yayin da ya zanto al'umma sun bar wannan asalin an waye gari an koma ana roƙo ana tumasanci to al'umma fa ta ɗauko hanyar rusa kanta shi yasa za ga dukkan al'ummar da ya zama na mabarata sun yawa cikinta za ga ita ce mafi ci baya cikin al'ummomi amma duk al'ummar take kokarin tsayuwa da kanta za ga ita ce ne kan gaba wajen ci gaban rayuwa da wannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suka kai matakin da suka kai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim umar bin khattab radiyallahu anhu kyauta aka dauka aka bashi sai ce ya rasulullah a'a bana bukata abe wanda yafi ni bukata sai manzo Allah ce a idan aka dauki abu aka baka ba roƙa kai ba rawa. kuskure shine ka roƙa to da haka ya zamana sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda ya tabbata cikin sayi muslim saboda izzatun nafs ta kai sahabi idan bulalarsa ɗaya ta faɗi yana kan abin hawa ba zai iya cewa ne mai koma yana gani kamar yayi roƙo sai dai ya sauko da kansa yi ne ya ɗauko bulalarsa ya koma kan abin hawansa saboda su yi mu baya da manzan Allah kan ba za su roƙi kowa ba to da haka suka kai yadda suka kai to dole al'umma sai ta zanto ta tsaya da sawayenta kuma an samu karancin masu zama karazube to da wannan al'amura za su daidaita su kan kama su ci gaba shi yasa abdurrahman bin auf kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukari kitabul biyu kitabun nikah lokacin da ya hijira zo garin madina ba shi da komi manzo Allah ya hada yan uwantaka tsakaninsa da Sa'ad bin Rabi' Sa'ad bin Rabi' Sa'ad bin Rabi' ce to ga mata na abin nufi ka dubo da ta yi maka zan sake ta in ta kara idda sai ka aura ga dukiya ta zan kasa ta kaso biyu saboda ka dauki kaso daya Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu sai ce da shi Allah ya sanya albarka cikin dukiyarka Allah ya sanya albarka cikin iyalanka nuna min kasuwa saboda haka sai fita kasuwa a ranar farko da ya buta har yazo da dan man shanu haka manzo Allah bai yawa ne ba sai ya ganshi da wani yanayi haka yana cikin nishadi ga tarare yana tashi sai ce a kaifa yace aure ne ba na kaga har an samu kudin aure to sai da aka waye gari ya zanto daga cikin mafiya kudin garin madina to yanzu inda ya zauna zaman jiran Allah ya baku ku samu ya ce a kakka ai wannan wannan ai ibadu rahman kenan ai sa albin rabi ba da mamala kaga abin da ya mishi kenan ya shantake wani shi ma shantake haka wani shi ma shantake haka to za a sami ah, tsayayyu ga addinin Allah kaga wala samu ba to dole sai an tsaya an jajirce an ba da gudunmawa to da wannan al'amura za su kan kama su daidaita misali ga al'imamul bukhari rahimahullah kamar yadda al-khatil bagdad ya kawo cikin tarihu bagdad a tarjamasa mutane sun zo daukan karatu wajen imam bukhari an taru ana jiran ya fito ya ba da hadisi a yi ta rubuta bai fito ba me ya faru sai aka je gidansa aka sallama masa ya ce ai abin da ya hana ni fitowa kayan da nake fitowa wajen karatun da su yau da gobe ai ka sa sun mutuwar da ba zan ma iya saka su ba saboda ka inda zan fito sai dan fito haka ba kaya imam bukari babu wanda zai iya roƙa cikin almajiransa babu wanda zai iya roƙa cikin manyan gari eh amma yi ne ya kame saboda me saboda gina al'umma kan tarbiyya ta kai ma kamar da ke cikin tarihu ba duk a tarjama tasa shi imam bukari dan kasuwa ne amma dan kasuwa ta wani bangare ba wai je yana mai fuskantar kasuwanci ba yana da wakilai wanda za su siyo masa kaya kuma su siyar a ibiri ba kuma yana kuma zaune yana shagaltuwa da harkar hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wajen rubutu da karantarwa haka ya kamata mutane su zama to za a samu saukin barna za a sami ci gaban al'amura saboda haka haraka ta roƙo tana da matsala ƙwarai da gaske shi kansa kuɗi cikin roƙo an zalunce shi shi kansa mai kuɗi an zalunce shi yayin da aka roƙe shi kamar yadda ibn qayyim yayi ta zanawa yayi ta zana cikin madarijus salikin bayna manazil iyyaka na buru iyyaka nasta'in yayin da ka roƙi mutum shi kansa ka tuce shi na me zaka roƙe shi to haka karantarwa ta addini take wannan baya kore kuma cewa a yi taimako a taimaka a agaza ba wannan ake nufi ba shi ma wannan ba babi na sadaka babi na kyauta to shi ma wannan babi ne wanda yake mai zaman kansa shi yasa zai yi wahala kaga a cikin kiristoci ga wani kuturu ko makaho yana bara ba su da makafi ne ba su da kutare me yasa ba su mutuwa tsaya bakin titi suna bara saboda tsari saboda tsari to mu da muke da musulunci me yasa ba za mu yi tsarin ba yasa ba za mu yi ba to da haka magabata suka abin nan al-imam malik kamar yadda yake cikin tartibul madarik wa taqribul masalik na al-qadi iyad saboda shigaltuwa da harkar karanta kai an kai matakin da itacen da aka yi rufin saman gidansa sai ta kai matakin aka ce da aka yi kasuwa aka siyar saboda harkar neman ilimi dan gata ne yana da iyaye yana da aminan iyaye yana da kaza bai je ya roƙa ba wani dai wannan abin da ya mallaka ya fi kaso da siyar saboda ya samu albarka cikin iliminsa to dole sai an kula da wannan saboda haka yana daga cikin mai yawan tambaya roƙo shi yasa hadisi ya tabbata cikin sunani a abi da waninsa hadisin abdullah bin amr bin as radiyallahu anhuma manzo Allah cewa ah, inna sadaqata la tahillu li ganiyyin wala li dhinir ratin sawi sadaka ba ta halatta ga mawadaci kuma ba ta halatta ga kato santo lamun kato mai ji da karfi ba ta halatta bai sadaka saboda yana da karfin da zai iya yin wani abu wani ya taba zuwa ya same ni yace kalla ni dalibi ne a jami'a kuma ni mutumin gari kaza ne guzuri na ya kare don haka kuma bayan da zan yi kuma hatta katin da zan sa a waya ma in sanar da mutanen gida babu na ina bukatar taimako na abinci da sauransu gashi eh, kato sosai saurayi matashi na to ai wannan abu ne mai kiyanci to yanzu ka da in baka kuɗi a bisa ka roƙe ni kaga akwai nau'i na kaskanci a ciki wanda a matsayin kan ɗalibi ko bai kamata a samu wannan ba gwara in baka kuɗi a bisa haƙƙinka ne sai ce kamar a kenan ka bani kuɗi a bisa haƙƙi na na to ina da wanki da guga da a gida saboda haka mu shiga ka wanke min kaya ka goge eh, sai ka faɗi nawa zan baka sai in baka in ma zai kaga sai kana zuwa kuma daga nan ga wancan mai su da itacen shi ma kaga min iya samunsa itacen da bai fassara ba bai ne ba bai faskare ba kaga sai sai ku zanta da shi shi ma ya ware maka suka fassara ka menene ka faskara masa sannan ya biya ka sai je to babu laifi akram kalla amma da yake da ina ina dan jin yunwa yanzu in ce to ai abu ne mai sauki ai bari kama maka abinci ai ina shiga kan mutum ya gudu bayan to kaga kaga ya zama wasa ya zama wasa to dole sai mun gyara zukatan mu shi yasa ibnu qayyim cikin madarijus salikin yake cewa daga cikin ababe biyar da suke fata zuciyar mutum su lalata zuciyarsa shine at-ta'alluqu li ghairi ratiwa da wani Allah jiran tsammani to wannan suna daga cikin abubuwan da suke kashe zuciyar mutum mutum ya zanto ya lalace ya zanto bai iya komai to amma koyaya ana samun alharaka kana motsi koyaya to wani sai ga ya kawo canji ya kawo cigaba. gaba domin akan haka manzo Allah ya tsora sahabbansa shi yasa ibn al-jawzi abul faraj abdurrahman bin ali ibn al-jawzi rahimahullah cikin littafinsa shadul khafi yake bayani game da cewa babban abu ga malami to lalle ya zama na ɗayan biyu imma ya zanto yana da alƙana'a wadatuwa da kaɗan yace kamar irin su al'imam ahun bin hanbal ko kuma ya zanto yana da abin yi yace kamar su sufiyan bin sa'idin da sauri irin su allah bin mubarak yace amma an ba haka ba to yana cikin hatsari ita da ido na ba labari ban ji ibn jauzi fa wannan magana kusan shekara dubu ɗaya fa yace na ga yanda malamai suke a hannun sarakuna yadda sarakuna suke abin suke walakanta saboda donar rayuwa ta tirsasa sosai sun zai sun yi bara ba abin yi sannan kuma ba alƙana'a ana so a fanta ba kai ne damar ka kaɗin ka yadin takwas sai ka ce a'a irin na aljiwa ne kai ne damar ka samu wata 'yar kurkura ta dubu ɗari ko dubu tamanin? Da ana tura ka tana tashi tana hayaki haka ne ka ce a ai ba dama dole kai ma fa irin masu shekin nan dole ya za a yi kai ma sai ka abin nan ai babu wanda ya haram babu wanda ya haramta jin daɗi ai kaza kaza qul man harrama zinata allahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq eh Allah ya ce waye haramta muku ado wanda ka wannan motar mai shekin nan mai AC to sai ga an fada harka ta damfara harka ta tuwatuwa harka ta ha'inci sai ga an wayi gari ana ƙarya cikin addinin Allah sai ga maimakon a gina al'umma sai a rusa ya ce in ba haka ba kuwa ya ce gwara mutum ko ya bar harakar malintar ko ya koma kasuwa mutum ya bar harakar malintar ya koma kasuwa to sai na masu tariki a kama na ce a'a na ce adi zai tun daga umar dan khattab wanda ya tabbata cikin sayi bukari a kitabul ilm imam bukari ma babu yi akai babu tanawubi fil ilm kuma dan kafa yana da makocinsa mutum madina radiyallahu anhu sai suka tsara yau idan umar ya je makaranta zai dauko ilimi shi kuma zai tafi musu mai kasuwa gobe kuma umar shi zai tafi kasuwa shi kuma zai je ne nemo ilimi abinda umar ya samu a kasuwa na riba sai su raba abinda ya samu na ilimi wajen manzala sai mai sai umar bayani yanzu to wannan ita ce mafita domin rashin karantawar barna ce sannan a dogara da karantarwa ko babu abin yi nan ma barna ce dole sai an haɗa abubuwan biyu babban kuma jigo shine mutum ya zanto mai kana'a mutum ya zanto yana da alkana'a dole shi zai ba mutum mafita da kuma kariya sannan yana daga cikin ah, yawan tambaya shine bincike game da ya mutane suke ciki mutum yana tambayar mutane yawa ne yake ciki kuwa ina gaba na ganin sa na kasuwar ma yanzu ba kasafe yake fita ba da na ga karfe goma yanzu amma sai in wani lokacin masu sai a zahar wani lokacin masu sai karfe uku ya mai ake ciki ne na ga ai wannan mutanen nasu na ga yanzu ba sa zuwa ya mai labari ne wai an ce wani gidansa na ya sa a kasuwa ya ake ciki kawai kai kana zama kawai ka zama wani munafiki kawai bikitar halayyar mutane ke shi mutum bai masan da kai ba amma kai kana binciken ya yake ciki me yake ah, to an taimako su kake so ka masa ka taimaka masa mana ina ruwanka da cewa me yake ya yake ciki to dole yana daga ciki haramun baya halatta ka shagaltu da kanka wani shine abin da yake waje an gane kyau sai ce wa ibatul mal bangare na biyu kuma da tozarta wato anishin dukiya ida'a daga aba'a yudhi'u ida'atan tozarta dukiya ma'ana tozarta dukiya anan ya shafi ciyar da ita a abin da Allah ya haramta maka sannan ya shafi bayar da dukiyar a inda bai dace a bayar da ita ba yana daga cikin mai tozartawa sannan ya shafi wasa da duke ta fuskar biyan bukatun kanka ka wuce iyakar bukatar wanda inda dubu hamsin ka kashe to ya isa bukatunka sai ya kashe dubu ɗari biyu ko ɗari uku to dina daga cikin mai attabazir Allah kuma ya ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa bana sabili wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin وكان الشيطان ربه كفورا shi yasa Allah ce da manzon Allah a ainihin sallallahu aslam yake ce cikin sautul isra wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutuha kullal basti fatak'uda maluman mahsura كما الله يبياني صفة المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وانا شيني أسلي سيكين كومي إذن تو الوسطية تكاسك كما إندا مسلسية الوسطية باشي لما ألافا كسأيا تكاسك إندا أكا أذاك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ما كان وتمثلا kaya kala hudu a shekara sun ishe ka an kudin eh, za ka ɗaga kaya kala talatin ko hamsin sai a yi wasu bukatun kuma ga sai ka ce sai yi tara set hamsin ko ɗari kuma a cikin set ɗin mai karamin kuɗi ne na dubu biyu wani dubu biyar eh, dubu goma dubu ashirin sannan kuma ga wasu bukatu a gefe kuma to sai ga mutum yana faɗi tashi ya je can ya tashi can ya hantsila can ya abin nan to kaga inda ya tsaya a tsarin da aka aza shi akai kaga da ba shi da wata matsala kai ne ka mota daya ta ishe ka sai ka ce dole sai mota biyu mota kai yara makaranta eh madan ma ya kamata a sai mota mota saboda zuwa ziyara eh, da baki ma ya kamata a ware musu mota a ce gida sai an ware bangare kaza da kaza da kaza ba damar hakan kuma inda damar hakan kuma za a samu matsala nan hakan za a shiga wani yanayi wa ya sa ka mota ɗaya ta ishe ka madan yayi anguwa to ga kuɗin a ya sauro ko taxi shikenan magana ta riga ta ƙare wa ya sa ka wa ya sa ka babu wanda ya sa ka to fita daga alwasiyya to na shi ke bayuwa muke fada cikin matsala mutum ya ce zai tara hular sawa kamar kala ɗaya ko ɗari da hamsin wannan me zaka yi ta kuma ga mabukata kewaye da kai to ka rike guda goma mana kudin ragowar sai ka raba mabukata ya yafi sai ka zauna lafiya sai ka zauna lafiya hatta wannan kiyayya da ake samu tsakanin mai kuɗi talaka sai zanta ta yi sauki talaka ne makocinka kai Allah Allah yake sa gidansa a kasuwa ka sai ka da haka shi kuma ya gane haka yaki za ka tara inji ka dame shi da ƙara shi ko sai dai a ci balbal ko kendir ko wani abin da yake mai kama da haka zai ji ƙanshin naman kaji na tashi eh ba ka aiko masa ba tallafi ba kaza zai ga ana shiga da buhun gote da katan katan na sufa na kaza na kaza na kaza ana kawo kaji a leda leda ana shiga da su sai da safe ga an zo an zubar da kashin kaji a leda shi kuma yana akan bola to haka dole a samu matsala dole a samu matsala dole ka ji ya fara magana cewa ai an ba ai fa ana tunanin cewa ai alhaji nan fa ana tunanin cewa ba shi ma yankan kai yake eh ko ana tunanin cewa fa kaza kaza kaza kaza su ne masu kwace kudin kwarori ai kaza an ce ma fa kudin ba nasa bane shi ne an ce a wani mai gida yake da shi a gari kaza an ce kudin sa ne eh ai kaza kai kai an fara lissafe lissafe to dole a kula da haƙoƙin juna to na sai ga al'amura sun daidaita sannan wa an ƙil waƙa an ce ya ce ya ɗaya jita-jita da karerai da maganganu marasa kyau to duk wannan dole a nisanta don a zauna lafiya eh, za mu shiga babi na takwas eh, babun la'anallahu man la'ana walidai آه، قال حدثنا عمرو بن مرزوق آه، قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي آه، هل خصكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة قال رضي الله عنه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في كراب سيفي ثم أخرج صحيفة فإذا مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا آه، الإمام البخاري رحمه الله يتي باب Eh, wannan eh, zai ɗauki mabutada ne ga sabar eh, ko kuma ka ce sabar ne li in mahzu ai hada faru wannan babi ne wanda yake bayanin cewa la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya tsine wa dukkan wanda ya tsine wa mahaifansa idan ka ce tsinuwa ma'ana Allah ya nisantar da mutum daga rahamarsa wannan shi ne tsinuwa daga ainihin la'ana ya la'anu la'ana la'anu shi ne al'ibat wa tart an rahmatillah subhanahu wa ta'ala a nisantar da mutum daga rahamar Allah a kore shi daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala to na shi ne tsinuwa ya kawo hadisi ta hanyar malaminsa amru bin marzuk قال حدثنا عمرو بن مرزوق وند عمرو بن مرزوق ثقة ne yana daga cikin malaman imamul bukhari da kuma al-Imam abu Dawud fi sunan sai zanto imamul bukhari da al abu daud su biyun nan su kaɗai ne suka yi ruwaya ta hanyarsa daga cikin ashabul kutub sitta sai zanto imam muslim imam tirmizi imam nasa'i eh, imam ibn majah su ba su yi ruwaya ta hanyarsa. to amr bin marzuq thiqatun ne ya rasu kuma hijira tana shekara 224 ta annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da yake ya dan sami auham a ƙarshen rayuwarsa wanda wani shi ya bayi wasu daga cikin malaman hadisi suka yi maganganu a kansa to amma al'aslu fihi annahu thiqa saboda haka waɗancan auham ɗin ba sa cutarwa kamar yadda bayani sha gabata sai in ya tabbata cewa a wannan hadisin da ya rawato an samu wannan wahani ya zama ta fuskar wanda suka yi ruwaya gare shi ne bayan ya samu kansa a wannan yanayi shi yasa saboda wannan ya zama na imamul bukhari cikin sayihil bukhari hadisai bi kadai ya rawato ta hanyarsa kuma dukkaninsu ya kawo ta hanyarsa a matsayin ne min babil mutaba min babil listishahat ma'ana ya kawo shi a matsayin ne shahid makarunan bigairi tare da waninsa a cikin sahih bukhari amma wajen sahih bukhari kuma ya kawo hadisi ta hanyar samin babin lihtijaj a matsayin kafa hujja da shi saboda me saboda shi da ya sanya cikin sahih bukhari bai sanya shi a wajen sahih bukhari ba kamar yadda muka sha ambatawa amma shi al-imam abu dawud yi riwaya ta hanyar samin babin lihtijaj Da min babin litishhat kamar imam bukhari din a wajen sahih bukhari kamar nan al-adab al-mufrad rahimahullah zuwa ga abu tufail abu tufail shine amir bin wasila shi ma sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam amma yana daga cikin mai sigari sahaba kananan tabi'i shine kuma sahabi na ƙarshe da ya bar duniya bayansa babu wani sahabi shi yasa shamsuddin zahabi rahimahullah yayin da ya zo tarjama su cikin siyaru a alamin nubala sai yake cewa ƙarshen wanda ya ga annabi muhammad kenan a duniya amir bin wasila ya ce amma an samu ratan ya yi wasu suhuba bayan shekara 600 ya ce shi sahabi ne bayan shi da shekara 600 ya ce ta wannan kayan karyarsa ta kai karya in ji al-zahabi cikin siyaru alamin nubala da kuma cikin mizan al ijdal fi na kadir da ya faɗi wannan magana a karatan an gane da kyau to dama ko manzo Allah yayi bayani kamar yadda hadisi ya tabbata cikin ah, sahih muslim asalin sa yana cikin sahih bukhari hadisin abdullah bin umar ya zo mata hadisin jabi bin abdullah ansari da jama'a min as-sahar ah, bayan an gama sallar ah, isha sai manzo Allah ce ku bani labarin wannan daren naku sai ce babu wani wanda zai wanzu daga ku waɗannan a ban ƙasa bayan shekara ɗari ku waɗannan su suwa kenan su bayan shekara ɗari da haka kuma sai aka samu bayan shekara ɗari ɗin sai ya zama na sahabi na ƙarshe wanda ya rasu shine wa amir bin masula ta zance mafi inganci ya rasu ya tana shekara ɗari da goma tana shekara ɗari da goma kaga shekara 100 kenan eh, kala ce su ila aliyun an tambayi aliyu bin abi talib radiyallahu an cewa hal khassakum an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi shay'in shin annai muhammad ya keɓance ku da wani abu lam yakhussa bihi an-nasa kaffatan wanda bai keɓance ragowar mutane baki ɗaya ba da shi wannan abin mana manzu Allah ya ba ku wani ilimi keɓantacce na musamman wanda bai ba wa ragowar mutane ba wato wannan an yi wa Ali bin Abi Talib wannan tambayar ne a lokacin da Abdullah bin Saba al-Yahudi wanda yake yada ƙarerai da kafirci dangane da abin da ya shafi a shi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu cewa ai manzo Allah ya keɓance shi da wasu abubuwa wanda ragowar sahabbai bai keɓance shi da wannan abin ba daga ci kuma nuni akan cewa shine khalifa na manzo Allah shine kaza abubuwa da irin wannan kala sai ce ma khassana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi shay'in lam yakhussa bihi nasa ah, manzo Allah bai keɓance mu da wani ba wanda bai keɓanci ragowar mutane da shi ba mana dukkan abin da manzo Allah ya bayyana mana to ya bayyana wa mai ragowar mutane sai ce illa ma fi kirabi saifi sai dai abin da yake cikin jakar takobin nan nawa idan ka ce alkirab shine yar jaka ka za ka sa abu ka ciki alwi'a an gane da kyau sun ma sahifatan sannan sai ali bin abi talib ya fitar da wata takarda daga cikin mai wannan kira ta takwabin nasu fa'iza maktubun fiya sai gashi kwatsan abin da yake rubuta a cikinta shine mai la'anallahu man zabaha li ghairillah ah, Allah ya la'anci dukkan wanda ya yanka domin wani Allah la'anallahu man saraka manar al-ard Allah ya la'anci dukkan wanda ya sace alamu na ƙasa ma'ana ya ci iyakar wani la'ana Allahu man la'ana walidai kuma Allah ya la'anci dukkan wanda ya la'anci mahaifansa wannan shine ne mahallu shahid la'ana Allah kuma Allah ya la'anci man awa muhdithan wanda ya baiwa mai farar da barna mafaka in ka karanta da bi jim to wannan hadisi istinaduhu sahih istinaduhu sahih ah, ah, sannan ah, al'imam abubakar bin abi sheba ya fitar da shi cikin littafinsa na musannaf haka al'imam muslim ma ya fitar da shi cikin sahih muslim daga cikin hanyoyin da ya fitar da shi akwai hanyar shi uh, abubakar bin abi shaiba uh, haka al'imam ahmad bin hanbal shi ma fidda shi cikin musmat uh, wanda daga cikin hanyoyin da ya fidda shi akwai hanyar shi abubakar bin abi shaiba sannan haka al'imamun nasa'i shi ma ya fidda shi cikin littafin sana sunanin nasa'i a kitabun bahaya haka ainihin al'imam ibn hibban shi ma fidda cikin sahih ibn hibban nasu haka al-imam al-bayhaqi shi ma fidda shi cikin asnan al-kubra haka al-imam al-bazzar ya fidda cikin musnad nasa ta hanyoyi da yawa zuwa ga shi al-qasim bin abi bazzata zuwa ga abi tufail zuwa ga ali bin abi talib radiyallahu anhu zuwa ga aliyu bin abi talib radiyallahu anhu sannan haka ya zo ta hanyar ibn hayyan wanda ya yi wa shi alkasin bin abi bazza mutaba'a kamar yadda imam muslim ya rawaito cikin littafinsa na sai musna kitab al-adahi aka da al-imam bin hanbal cikin musnad nasa haka da al-imam ahmad bin hanbal cikin musnad nasa haka da al-imam abu ya'ala cikin musnad da al-imam al-bazzar cikin musnad nasa haka da al-imam bihaqi cikin asnad kubra da al-imam abdullah bin ahmad bin hanbal a kitab as-sunnah da alkhara'iti a littafinsa masawi'il akhlaq ta hanyoyi da yawa zuwa ga shi ibn hayyan zuwa ga abid tufail zuwa ga aliyu bin abi talib radiyallahu anhu sannan ya zo ta wata hanya kuma cikin al-musdarak na abu abdullahi hakimin nisaburi kwatankwace shi a wannan lafazi ne don haka hadisi ne tabbatacce na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda wannan hadisi yake nuna mana shine an tambaye ali bin abi talib radiyallahu an cewa manzo Allah ya keɓance ku da wani abu wanda ku kadai ya sanar banda ragowar mutane Ali bin Abi Talibi ya musu haka ya yi inkarin haka ya kora haka a ruwaya ma cikin sayi muslim sai da ya fushi fa ba sai ya fusata saboda yana fahimta cewa wata barnar ake so a dasa wannan sai zama na raddi ga arrafida masu da'awar cewa wato anishin a ahalul bai suna da wani abu na ilimi na musamman keɓantacce wanda ragowar mutane ba su da wannan ilimi to wannan sai yake mai da martani kan wacce magana ta su kamar alkulani cikin usulul kafi za ga yayi babuka akan haka a cewa babin da yake bayanin cewa su a imma sun san abin da ya kasance da abin da zai kasance nan gaba kuma sun san yaya zai kasance sannan ya kara cewa babin da yake bayanin cewa a imma ba sa mutuwa sai an ba su zaɓi mana sai sun ga dama sannan ya kulla babu ce babin da yake bayanin cewa ƙura'ani ba cikakke bane sai wanda yake na hannun limamai wanda yake na hannun su alimin abi talib don haka ma suka ce wannan qur'anin da yake ah, hannun mutane ba cikakke bane saboda haka akwai mushaf na fatima wanda shine cikakke amma wannan eh, jabu ne haka yake cikin littattafansu ah, har ma a ah, abin nan a dabarasi ya yi littafi a sukutum akan wannan fasdul khitab fi isbati tahrifi kitabi rabbil arbab da aka maida masa raddi sai kare wani littafi al-ihtijaj fi raddi ala ahli al-lajaj cewa da wannan qur'anin dan jabu ne ba cikakke bane shi yasa zaka samu yan shi'a ba su hadace al-qur'ani kuma wannan ɗabi'a ta ta dukkanin ɗan bidi'a zai wahala ga ɗan bidi'a hadace qur'ani yana wahala in ma ga ya hadace qur'ani to zaka samu bai fahimce shi ba ne ma abinci yake da shi amma masu haddace qur'ani su fahimta su gane sai ahlus sunna in aka samu ahlus sunna yana malayin bai haddace qur'ani ba to wannan ya fita daga asali eh an samu matsalar kenan amma asali shine na mahadda qur'ani shi yasa su ba su haddacewa ah, shi yasa muhammad bin ibrahim ali sheikh malamin su ibn bas rahimahullah kamar yadda az-zahrani ya ka cikin itihafun nubala bi siyaril ulama yayin da yake bayani a tarihin rayuwarsa shi idan ɗalibi ya zo wurinsa zai yi karatu sai ce ka haddace qur'ani in ka ce a'a ban yi ba sai ce to ka je kai haddace qur'ani domin ba a samu ilimi sai da haddace qur'ani shi yasa ibn abdul bar an-numari cikin jami'u bayanin ilmi fadli yake cewa asalin ilimi shine al-qur'ani asalin ilimi shine al-qur'ani ah, Muhammad bin Izan Ash-Shafi'i kamar da Ibn Jama'a cikin tarkatu Sami wal mutakallim yake cewa dukkan wanda yake son ilimi to ya hada ce alkur'ani shi yasa zamu ga magabatan mu abin da suke farawa da shi kenan ibn hajar shekara tara ya hadace qur'ani kamar da ya faɗa da kansa a cikin rafa'ul ishr an qudat misr suyudi bai kansa shekara takwas ba yace ya hadace qur'ani kamar da yake cikin littafin sa husnul muhadara to haka zaka yi ta samu haka zaka yi ta samu to na shine asali to in shi za ka ga ba sa iya hadda alqur'ani in ma kaga sun hada ce ayoyi sai ayoyin shubuhat al ayatul mutashabihat domin me a kama shubuha amma su hada ce dan ibada dan su gane maganar Allah a babu wani to ai ba su yadda ma littafin Allah ba to da haka suna ganin cewa limamansu na shiya suna da wani abu keɓantacce wanda ragowar mutane ba su da shi don haka ma ya ba suke ganin sun mafi annabawan Allah majalisi cikin biharul anwar haka ya kulla babi ake ce babin da yake bayanin cewa limamin shi sun fa annabawa kuma haka al-khumaini ma ya faɗa cikin littafin al-hukumatu islamiyya cewa na daga cikin abin da yake dole a matafiyar mu ka sani cewa limamin suna da matsayin da annabi manzo ba shi da wannan matsayin mala'ika ma makusancin Allah ba shi da wannan matsayin kuma wannan ita ce aqida ta gulatu shi ta gulatu ta gulatu sufiya gulatu sufiya ita ma aqida su ce haka shi za ga suke haduwa da ishi a rai suke maja ban gane su ma haka akidar su take babu na bambanci ibnu arabi cikin al asrar ba haka yake cewa ba sama'un nubuwati fi barzakhin duwain al-wali wa fuq ar-rasul matsayin annabi kasa yake da matsayin wali kuma sama yake da matsayin manzo me yake nama kenan walidin da ya fi suke sama'un nubuwati fi barzakhin duwainal wali wa fawqa rasul yadda yake abin da ya shahara a bakunan mutane kamar yadda ibn taymiya ya ambata cikin uh, dar'u ta'arudul aqal uh, wan naqal uh, nasa shine cewa maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaika rasul wa dunal wali wannan shi ya shahara a bakunan mutane kuma ibn taymiyyah haka yake ambata shi to amma dai ka koma da dhaiful asrar na shi ibn arabi shafi na 49 za ga lafazin da ya fada kenan sama'un nubuwati fi bazakhin duwainal wali wa fawqa rasul to wannan kenan kuma a cikin tafsirin sa al-futuhat makkiyya lamma yake cewa mujalladi na biyu yake cewa ainihin بين ال آه، آه، بين آه، بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل yace tsakanin matsayi na wali isa tafi akwai rata mai faɗi yace to tunda an ce fa manzo tsakanin matsayin wali da matsayin manzo akwai rata mai yawa to annabin ma fa shi ma shigo ciki saboda haka wali sama yake da su gaba daya so suna da awa cewa a su wali suna karba daga Allah ne kai kai kuma daga littafi yake karba kai sai da ce haddasa wani haddasa wani zuwa gaban su kuma daga Allah kai tsaye suke karba ah, da haka shi ibn arabi yake bada cikin ah, fususul hikam yake ce da haka hadisi zai iya inganta a wurin mu kuma a wajen mai zanto bai inganta ba zai iya zantuwa mai rauni a wurin ku kuma ya zanto a wurin mu ya inganta saboda hanyar tantancewa ta bambanta ko isnadi kuke bi wane wane wane wane ya matsayinsa ya ji ga wane ko bai ji ba a mu kuma kawai kai tsaye ne har ma yake bada cikin fususu ne kan yake cewa ya yake cewa ya karanta wani hadisi amma bai gane ingancin hadisin ba cewa dukkan wanda ya karanta qul huwallahu eh, dubu saba'in ya bada ita ga mamaci to za a gafarta mamacin ita to shi ya ji wannan hadisin amma bai san matsayinsa ba saboda haka ana nan ana nan a wani yaro wanda shi wannan yaron ana masa alkashfu ana yaye masa abubuwa sun zo cin abinci ko sai yaron yake ta kuka mahaifiyarsa ta rasu sai yake ta kuka aka da kai haka yace ai na ga mahaifiyarsa tana cikin azaba dan haka nake ta kuka wai yaron ana yaye masa abubuwa yace to ni na karanta wannan kulhu wallahu a wannan adadin a ta sun ce na bawa mahaifiyar tasa dan inganta ce hadisin ya inganta ko bai inganta ba saboda haka kawai washe gari sai ga yaron ya dawo cikin nishadi cikin murna da farin ciki sai ce a ya ake ciki sai ce a yi mahaifiyata ta dawo cikin ni'ima ta dawo sai na gane hadisin ya inganta to zuwa haka suke don haka za ga suna tare da juna domin daman tushen nasu ɗaya ne shine mai bidi'a an gane da kyau to anan dai ali bin abi talib ya cewa nan ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba dare bane babu wani abu da aka keɓance a ainihin su su ali bin abi talib radiyallahu an ban da ragowar wato ainihin sahabbai da manzon sallallahu sai dai kawai abinda wannan ya ji wannan bai ji ba wani sahabin yana na manzon Allah faɗi wannan magana wani kuma baya sai dai a babin wannan Eh, wannan shi ne amma a babi na a baka ilimi a ce karka gaya kowa karka sanar da kowa ka ɓoye saboda wannan ilimin da kai kaɗai kake ɓanta da shi to nan babu wannan ah, don haka ko da hadisin mu'adh bin jabal wanda yake cikin sahih bukhari sahih muslim da manzala ta bishi mai haƙƙin Allah akan bayi mai haƙƙin bayi akan Allah manzala ya masa bayani haƙƙin Allah akan bayi shine kada su yi shirka da shi haƙƙin baya akan Allah shine Allah ba zai azabta da dukkan wanda bai shirka da shi ba ma'azumin jibril ce in gaya mutane manzo Allah ce a kada ka gaya musu domin gaya musu za su dogara ga ayyukan wajibai kuma su bar gora ayyuka na farilla amma ga a ƙarshen rayuwar mu'azu bin jabal kaga yayi me ya faɗa eh, wannan ababi na kada a faɗi ilimi idan an san faɗarsa a lokacin zai zama zai zama fitina shi yasa bukari ma ya kulla babi a kitabul ilmi kita babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata Allah ya fahimta ya kama gana Ali bin Abi Talib radiyallahu an cewa kuna eh, kuna ga kuna zantar da mutane kuna so su karyata Allah da sa ne da kuma magana Abdullah bin Mas'ud take cikin mukaddimar ta sahih Muslim cewa ba za ka ga mutane wani abu na ilimi wanda su bai kai face sai zama fitina ga shashin su to irin wannan shi sai a yi ne sai a saurara har sai an kai ga lokacin da mutane za su iya karɓa wannan ilimin sai a ba su an gane to a wannan babi kenan to da haka wannan raddi sannan kuma a wannan hadisi mun cewa ashe ana ana ana ana rubuta ilimi tun a lokacin ne tun a lokacin sahabbai na manzon sallallahu tun daga shi Ali Abi Talib ya fitar da mai takarda fa iza maktubun fiha ah, sannan mun cewa a ah, ah, dukkan wanda ya yanka domin wani Allah to mai tsinuwar Allah ta tabbata gare shi la'ana Allah man dhabaha li ghairi Allah sannan mun fahimta kuma a wannan hadisin cewa ashe akan yanka don wani Allah kaga inda ba a yi kaga da da manzala bai ma ba da wannan labarin hukuncin ba cewa tsinuwa ta tabbata a to yanka domin wani Allah anan zai dauki fuskoki kamar haka zai dauki fuskar yayin yankan a kama sunan wani Allah a kama sunan wurin Allah ai yankar da sunansa aljani ne ko mutum ne ko mala'ika ne ko annabi ne ko kaza ko kaza to duk yana daga cikin mai yanka domin wani Allah Allah ya ce ina ma harrama alaikum mitata waddama wala mal khinzir wa ma uhilla bihi li la. Allah faman tur ghayra bagin wala adin fala isma alai inna Allah ga rahim da kuma cikin suratul na'ida. da suratul an'am da suratul nahl to wannan da yana daga cikin yanka domin wani Allah to irin wannan yankan baya halatta cinsa sai dai a babi na larura ko kuma a babi ba na larura ba a babin da kai baka sani ba ka maka ake sannan sai ka ci sai dai kana shakkun cewa an ambaci Allah ko ba ambata ba to anan sai kai bismillah saboda hadisin Aisha wanda yake cikin Sahih Bukhari sai kai bismillah sai ka ci sannan yana daga cikin yanka domin domin wani Allah shine mutum ya yanka abin tare da kama sunan Allah amma kuma yayi da riya riya'at linnas domin riya dan mutane kawai su gani su yaba su ka ai wani alayyan nan ka a wani katin sa ya yanka ma da wasu raguna ina gani irin irin ko an ce a kosu wanda ake ka yan Sudan ne ko yan kaza ne kaza kaza an ce ai daga jirgin sama ake oda su ai an ce akwai san allura mata musamman tasu da ake musu ai waje da yanka to kuma shi ma idan wannan manufar to shi yasa zamu ga da yawa daga cikin magabata suka ma nisanci wannan abubuwan domin kare kansu daga riya don kuma kau da waɗanda ba su da ikon yi daga tirsasa kansu cewa sai sun yi abubakar ne siddiq radiyallahu an da umar bin khattab radiyallahu an an yi lokacin da ma sun daina yin layya kamar yadda yake cikin littafin musamman na abubakar bin abi sheba da sunan kubra ta imam bihaqi bi isnadi sahihi ba wai dan in dan dan musalayyar ba ko a'a dan kin lada a'a domin karantarwa ga mutane tunda su ne ababen koyi bayan wa bayan annai muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma to idan suka ce za su na yi marasa ƙarfi cikin mutane su maza suna tirsa sa kansu ah, yanzu irin su abubakar ma ga shi kaza kaza ai wannan mutum shi ma ce sai yayi to amma idan ya zama su ba su ba ci ah, to yanzu abubakar da umar ma ga suna dama ba su ba to kuma ina gani me zan me zan tasa da kaina sai nayi to kaga sai a sauƙaƙa wa mutane dora wa kan nauyin abin da ba su da iya cewa su shi wanda shi yasa ma Abu Mas'ud al-Badri uqbat bin Amr kamar yadda yake cikin musannaf na Abdurrazzaq bi isnari sahihi shi ma ya bar yin layya alhalin kuma gashi na dukiya wanda wannan ma shine abin da Bilal yake faɗa kamar yadda yake cikin musannaf na Abdurrazzaq bi isnari sahihi yake cewa ni ba damuwa ko da zakara ta kama ilayya sai ba wai nuna maka cewa ya ka kai ne da zakara ba a'a ina nuna maka cewa inda ta kama ikon ka zakara ne kai layyar da shi kuma ya halitta to sai kai ma'ana nuna maka yake kada ka kuntata wa kanka abin da baka da iko akai tunda ai ba a samu yayin da zakara ba duk da yake ibnu hazamin ne zahiri cikin al muhallab al asab shi yana ganin hatta harbiyan ko kursiya an ka harbo kai layyar da ka tayi tattabara ce kurciya ce ko ba wai kawai kai in kai lailai ka ce to wannan magana ta ibn hazm rahimahullah an gane kyau, duk dai wannan taka tsantsan ne da kuma fita da gariya to yanzu idan mutum ya abin nan yayi yanka dariya za a ci yankansa tunda shi ma daga cikin mai wa ma'uhilla bihi li ghairillah wa ma'uhilla li ghairillah bi ah, abin da aka yanka don wani Allah Allah ce haramun ne to shi sai ya yanka sunan Allah ya kama amma dan mutane su yaba zaka ci a ya za ci bai shiga cikin aya ba eh, da haka ibi taymiya cikin eh, da usurat mustaqim li mukhalafati ashabi zahir ya tattauna mas'ala ya eh, malaman da suke gance ba za a ci ba ya shiga cikin fadin aya to yanzu misali a ce an waye gari ka kashe kudin ka ka sayi abin yanka sai zan to ana ba tunanin shi ya halatta ce ko kar a ce shi kansa wani aya isa ya sa ka kyauta niyyarka ka yi don Allah a ce ana ma kan shi ya halatta ce ko bai halatta ba mushe ne ko ba mushe ba kai kuma kana ganin kayi layya amma rike ta shiga ciki to akwai kalubale to ina ganin yan uwa sai mu dakata anan duba ga yanayin lokaci satin gaba muna rayu sai mu dora bayani akai kuma sai mu shiga babi na gaba wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wannan yana tambaya cewa game da hadisin Umar dan Khattab radiyallahu an wanda muka ambata cewa manzo Allah ya ce da shi idan aka ba kyauta ba ta hanyar roƙo ba ka karba da kuma batun ibn lutubiya wanda ya karbi kyauta kuma manzo Allah ya tsawatar da shi akan haka ma'ana kaman yana gani akwai cin karo tsakanin hadisan babu cin karo tsakanin hadisan domin kowane hadisi yana magana kan wani abu daban hadisin Umar bin Khattab radiyallahu anhu yana magana kan kyauta mutum ya dauki kyauta ba haka kawai to wannan ka karba to shi kuma hadisi ibn lutubiya yana magana an ɗauke ka aiki kan abu kuma an ware maka albashi to kaje kana yi mutane su wannan mutanen kana musu aiki kuma a gwamnatin ta ga albashin da ake baka da haka sai turo wani abu kuma su baka to wannan shine manzon Allah ya hana gudun kare zama cin hanci shine manzon Allah ya hana tun daga albashi an ware maka Eh, wannan shine abin da hadisi yake magana kai eh, dukkanin kuma hadisi ne na bukhari kamar yadda na ambata eh, tambayar ta beke ce ya matsayin mutumin da ya fito a wasan kwaikwayo a matsayin mushiriki kuma har ma yana sujuda ga gunki yana faɗin maganganu na girmamawa to ya matsayin imanin su da sauransu to ai abin da zaka duba da masu wasan kwaikwayo da ma ai an duniya ne ba addini bane a gaban su ai daga wanda ya fitina mutane a anguwa ya fada wasu kuma daga wanda kuma ya rasa abin ya fada daman ba 'yan duniya ne ba addini ba ne a gabansu eh, amma a harkar a harkar a harkata a harkata ta addini ba abin wasu a ciki ba a wasa cikin addinin Allah eh, mutum zai iya rasa imaninsa balle har kai sujuda ga gunki wai kai kana matsayin mushriki wannan hatsari ne babba to kaga duk wani daga cikin alamu da suke nuna jahilci da kuma nuna cewa ba a masan addinin ba wannan abubakarin nilbaƙin lani rahimahullah kamar yadda alkhatib bagdad ya kawo cikin tarihu bagdad da kuma ibn Cikinta cikin tadayyunu kadhibul muftari malami ne babba to a wancan lokaci akwai wani babba a tustar babban birnin khuzastan kiristoci ne to sai suka gayyace shi wani fafaroma ne na wancan lokaci to za a tattauna tsakanin malami na musulunci da malaman kiristoci to sai zama shi a ka'ida wannan fafaroman inda za ka shigo sai ka duka to sun san kuma wannan malamin musulunci ne bayan za ya duka to da haka sai suka ga hanyar da za su bi shine su biyo da shi ta wata kofa gajeriyar kofa ta yadda ba zai iya shiga ba sai ya sunkuya don haka sai suka biyo da shi ta wannan kofar ga asalin kofar da ake shigowa amma sai suka sai suka shigo da shi ta wannan kofa da suka shigo da shi da ya kula sai ya juya sai ya shigo ta baya gudun da kada ya duka kaga duka ba wai da niyyar shi wannan girmamawa ba amma yana ganin hakan ma matsala ce to ina kuma ga wani zai durkusa wa gunki ko wani abu wasu yana ganin wasan kwaikwayo yake wannan kuskure ne babba har yana ganin eh, shi mushriki ne na faɗin kalmomin miyagu ga addinin musulunci da aka je aka zauna kuma suka ga wannan bai kawo ba sai suka ce muna da tambaya ma'ana kasan mu shi eh, matacci damun kullum ƙoƙari ya kawo maka shubuha muna tambaya wai wacce mata ce aka zarge ta da ta yi zina wata mata ce sahabban mijinta suka zarge ta da ta yi zina wadda suna magana da eh, aisha radiyallahu anha to sai shi abubakar albaƙin lani suke ce to ai matan guda biyu ne ɗaya an jefe ta da zina ba ta da miji kuma ta zo da ɗa ɗaya kuma an jefe ta da zina tana da miji kuma ba su zo da ɗa ba wacce wuke nufi da suka ce a ala shiga wata mala a a gaba da bayani ci gaba da bayani eh bar wannan bar wannan sai an sai an ji an kara abin nan to haka su yan suke wanda ibn asaki ya kawo cikin tabayyuni kadal mutari kuma haka al-khatib ma ya kawo cikin tarihu bagdad to kaga wannan hatsari ne babba hatsari ne babba kwarai da gaske mutane suna wasa da imaninsu wannan yana magana cewa littafin ta'alimul muta'allim shi marubuci littafin yana da wasu tafai ne bayan wannan eh wannan din da ya sani eh wannan din da sani eh na'am akwai magana ne na'am eh eh eh a ah, ma'ana di yana daga cikin wannan karatun a baya Eh, mun yi wannan karatun a baya cewa eh, eh, cewa na daga cikin manya-manyan laifuka mutum ya zagi mahaifansa ya tsine mahaifansa su da suka taya mutum zai zagi mahaifansa suka ce zagi baban wani shi wannan wani sai zagi babansa saboda haka kuskure ne babba kamar yadda za mu yi ƙarin bayani duba ga lokaci ne sa takaita satin gaba muna raye za mu ɗora bayani a kai insha Allah ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh